بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة masu albarka wanda suke kallon mu daidai wannan lokaci kamar yadda muka fara bayani a cikin darasin da ya gabata dangane da wa'annan hukumce-hukumce na fiqhu wa'anda suke da alaka da alkur'ani mai girma wanda mun fara bayani akai yau idan Allah ya sa da za mu ci gaba dangane da inda muka tsaya wanda wannan littafin kamar da muka yi bayani malamin da ya rawaito ya wallafa wannan littafin ya wallafa shi ne akan kawai hukumce-hukumce wanda suke da alaka da alkur'ani mai girma wanda mun fara bayani a kawai muna roƙar subhanahu ta'ala ya datar da mu dangane da wannan karantarwa da malami ya mana a cikin wannan littafi nasa ya sa mu kuma da muke saurare ko muke kallo mu kuma mu karu kun mu yi aiki da abubuwan da muke shi ake gaya mana akan wa'annan hukumce hukumce da suka shafi alkur'ani littafin mu mai daraja mai girma wanda ma da ya ci gaba da bayani akan cewa ya halitta musulmi ya yi balaguro da alkur'ani zuwa kasashen da ba na musulunci ba inda ya zamanto a wannan kasashen akwai dokar da ake girmama littattafai masu daraja a ciki bi ma'ana abin da yake nufi a nan idan ya zamanto da za ka yi balaguro ka je a wata ƙasa wadda wannan ƙasar ba na musulunci ba ne amma da za su ganka da alkur'ani za su iya karbi wannan littafin su walakantar da shi da sauransu wannan bai halitta ba amma matukar dokan kasan suna girmama wa abubuwan da suka zama na addinai duk da cewa wannan ƙasa ba na musulunci ba ne malam ya halitta ka ɗau alkur'ani ka tai da shi a wannan kasan saboda haka daga cikin abubuwan da malam ya gaya mana kuma yace ya halitta ya zamanto a yayyaga takardu na alkur'ani mai girma wanda suka zamanto suka daina aiki ko ba abin da ake nufi da haka idan ka ga ƙur'ani ɓallon ƙur'ani yana ya a ƙasa ba wai ɗoka za ka yi ko ka kada shara ba yanzu zamani ya ci da aka kawo su irin na'urori wanda da za ka kada wannan takarda a ciki za ga wannan na'urar duk zai ninnike wannan takardan ya zamanto babu komai a ya koma gari tuma ma ce haka shi ma Alkur'ani inda ya zamanto za a yi haka ne don saboda maslaha don saboda yana maimakon a bar shi za a taka kowar iska yin ka ɗauka shi ana yana yawo da shi a cikin gari ana tattakewa to malai ya halitta wannan fefa ana magana akan fefan alkur'ani ba wai dukkanin alkur'ani za ka ɗauka kaɗa cikin wannan inji ba inna ma abin da ake ni da shi wannan takarda na alkur'ani falle guda ɗaya ko biyu wanda suka faɗi kuma ba yadda za a yi da su tsoron kar a walakantar da su malai ce ana iya sa cikin wannan na'ura na zamani wanda nan nannike wannan takarda da sharaɗi ya zamanto bayan an nike ba za a samu wani harafi na qur'ani da zai saura ba don komai don saboda tsoron kar walakantar da wannan kalima na alkur'ani mai girma saboda haka kenan wannan ne nuna mana cewa haka ma kamar yadda maluma suke faɗa cewa ya halitta a ƙone wannan takarda to yanzu an samu wasu irin na'urorin da ake yi wanda wannan na'uran ba ƙone ba ake ba za ka kaɗa wannan fefa wannan takarda a cikin wannan na'ura sai ga duk ya ninnike wannan takarda ba za ka iya gane rubutun komai a kai ba saboda haka malai ce ya halitta sanya fefa na qur'ani ko wani takarda na alqur'ani mai girma dan saboda nike shi ko ya zamanto a nisantar da shi inda za a walakantar da shi malai ce kuma ya halitta kuma i'ada tasni aurakul qur'an al masahif malai ce ya halitta a ƙara maimaita yin wasu fefa daga cikin tsohin fefa na alkur'ani bi ma'ana qur'ani ne aka samu wasu takardu na alkur'ani suka ɓaci to ya halitta a kai shi kamfani a nike wannan takardun kuma a ƙara yin wasu takardu da su ba za a ce an walaƙantar da alkur'ani ya za a ce an ninnike shi kuma an ƙara yin takarda kamar yadda muka san cewa ledodi da wasu shara da adda kwai yanzu duk zai ga akwai kamfanonin da suke amfani da wannan ledodin za a ɗau wannan ledodin da suka gama aiki suka yi datti ko wannan kwalin da sauransu za a kai shi kamfani su kara sa su cikin wasu irin inji ya zama to injin nan kuma ya kara fito da su suna sabbin leda to haka ma yace takarruwan suke da alaka da na alkur'ani ya halitta su ma a kai su irin wannan kamfuna don canza don maimaita buga su don su to takardu na alkur'ani mai girma saboda haka wannan hukumce hukumce su ne malama yake gaya mana daga cikin abubuwan da yake gaya mana cewa yake bai halitta ba sanya alkur'ani a cikin mota ba don komai ba sai don me littabarruku wa daf'ul aini awul hawadis ka ce kai za ka ɗauki alkur'ani ka sanya a cikin motanka ba don komai ba don saboda neman albarkan alkur'ani da za a ganka da kur'ani a cikin motarka ko cikin motar ke a ce me yasa kika sa ko ka sa wannan alkur'ani a cikin mota ka ce ai don mu samu falalan alkur'ani ne ko don mu samu wannan darajar alkur'ani ne ko na yi haka ne dan ya zamanto ya kare ni da dukkan wani abin da ya zamanto na hasada ko sihiri ko duk wani abin da ya zamanto haɗari to ma da ke wannan bai halitta ba yin haka bai halitta ba ka ce za ka sanya alkur'ani a cikin mota don ya kare ka da kan cewa hatsari ko ya kare ka akan wasu abubuwan suka safi sihiri ko sauransu ma da yin haka bai halitta ba saboda haka idan mun lura zamu ga malam duk abubuwan da yake kawo mana hukumce hukumcen da yake kawo mana hukumce hukumce ne da suke da alaka da alkur'ani ko qur'ani ko wani abin da aka yi da qur'ani ko wani amfanin da ake da shi ko wasu abubuwa da sauransu saboda haka mala ya ci gaba da kamana cewa ya halitta ya zamanto wanda ba musulmi ba ya kama aiki ko bi mana ya kama ma wanda suka zamanto suke buga qur'ani mai girma kamfanin buga qur'ani ce ya halitta wanda ba musulmi ya yi aiki a wannan kamfanin amma ya zamanto ba shi ne yake aiki da wannan ƙur'ani ba bi ma'ana aikin da yake yi ba wai aiki ne wanda ya zamanto na tantance alƙur'ani ko wanda zai sa ya shafi alƙur'ani ba a'a inna ma aikin da zai aiki ne wanda ya zamanto aiki ne na wani nau'i na fasaha ko wani nau'i na wani tsari wanda ake yi zai nuna cewa a yi kaza a wannan nau'i na tsarin kenan ba wai na alkur'ani ba kamar mutum ne wanda ya san kwamfuta sosai to zai zamanto zai kula da aikin kwamfuta idan ya zamanto wani abu ya rage ko wani abu ya karu a cikin kwamfuta to zai iya nuni amma ba wai zamanto yana ɗaya daga cikin kwamiti wanda za su tantance alkur'anin nan zamanto su rinka ɗauka alkur'anin nan suna shafa da sauransu amma a takaice abin da malam yake nufi a nan wanda ba musulmi ba ya halitta ya yi aiki a kamfanin da ake buga kur'ani ma'aikatan buga kur'ani amma ya zamanto aikinsa bai da alaka mubasharatan da alkur'ani mai girma wani aiki ne yake daban wanda ba dole ba sai ya shafi alkur'ani ko ya taɓi alkur'ani ko yana cikin kwamitin da za su cancanta tantance wannan alkur'ani mai girman da za a fitarwa amma mala yake idan ya zamanto aikin da zai yi ba wanda zai iya yin shi dole wannan tantance alkur'ani ko shafin alkur'anin da zai yi akan cewa ba musulmi ba ne? to in dai babu wani wanda zai yi haka dole kuma sai an yi haka in dai larura ce wannan ya halitta wad darurat tubihu al mahdhurat abubuwan da aka ce larura su kuma suna halitta abin da ya zamanto an yi hani a kai to in dai da larura ne to malam yace wannan babu laifi a kan shi saboda haka malam ce mana kuma bai halitta ba a buga alkur'ani mai girma karamin bugu wanda zai zamanto ba za a ma iya karanta alkur'anin ba za ka samu ko za ku samu wannan zamani akwai irin masu makirci wannan addini da kuma ƙoƙarin walakantar da wannan littafin Allah subhanahu wata'ala alkur'ani mai girma za ga za su yi karamin bugu wanda zai zamanto ba za ka ma iya karanta shi da idanu wangana ka na dan adam ba ba don komai ba don saboda kokarin walakantar da alkur'ani da sauransu bal ana samun wasu suna sanya wannan karamin bugu a cikin takalma wasu sanya shi a wurin wani wurin da ya zamanto wurin kamar ya zamanto wurin walakantar da alkur'ani to mala ya wannan buga Kur'ani ma kai karamin bugu wanda ba a iya karanta malai ce ma wannan ma bai ma halitta ba ne tunda babu wani manufa ga wannan bugu tunda kayi ba za a iya karanta shi ba to dalilin me ka buga shi a wannan bugun da ba za a iya karanta ba malai ce dan dakatar da wannan abun don tsoron wasu kashi su yi amfani da wannan abun wurin warakantar da alkur'ani mai girma tunda ana buga alkur'ani ne ba don komai don saboda sauƙaƙa mutane samun sa ga hannu don su rinka karanta amma idan ya zama to ana yi ba don komai ba ba don a karanta ba to malai ce wannan ma bai halitta tunda ya zama wannan karamin bugu bai halitta a yi sa ba saboda haka daga cikin abubuwan da malai ya gaya mana cewa ya halitta kuma a raba alkur'ani a cikin dakunan hotel hotel wasu malama za su ce kamar a cikin dakunan hotel hotel saboda cikin dakunan hotel hotel za a iya samu wani ya zo wanda ba musulmi a cikin wannan hotel ya sabka to wasu suka ce a dan saboda haka bai halitta ba a raba tunda wani zai zo wanda ba musulmi zai iya ɗaya alkur'ani ne walakantar da shi ko ya taɓe shi amma mafi ingancin magana malam ce ya halitta ba wai da a sanya wani dan wa'annan mutanen za a sanya tana akwai musulmin da in ya zo yana buƙatar alkur'ani da zai karanta to malam ce sanya alkur'ani a cikin kowane ɗaki na hotel da ake yi malam ce wannan babu laifi a kan shi ya halitta saboda haka malam ce kuma bai halitta bai zamanto a rubuta alkur'ani ba dan komai ba sai dan manufan yin ado da wannan alkur'ani abin da ake ne da wannan bi ma'ana kawai don su yi ado da wannan alkur'ani kawai za a zo a rubuta kur'ani a yi mishi wani irin yanayi na rubutu wanda wasu rubutun za ka samu ba za a ma karanta shi ba ba za a ma karanta rubutun wai manufa shine wai a yi ado da wannan maganganu na Allah subhanahu wataala mala yace mafi ingancin magana shine bai halitta ba bai halitta ya zamanto a rubuta qur'ani ba don komai sai manufan yin ado da shi yadda ake rubuta shi zai zamanto ba za a ma iya karanta shi ko ma karanta shi yana da wuya za a caccakula rubutu a cikin juna ba don komai don saboda yin ado da shi malai ce wannan bai halitta ba saboda haka malam yana daga cikin abubuwan da ya gaya mana kuma a cikin wannan littafi nasa wanda suke da suke magana akan hukumce hukumce na alkur'ani mai girma malam ce bai halitta kuma a rubuta aya daga cikin ayoyin alkur'ani akan yanayi na mutum ko yanayi na wani dabba daga cikin dabbobi ko wani yanayi na zamanto na tsuntsu za ka samu sai rubutun da ake mutum an yi zanen tsuntsu wannan zanen za ka samu cewa kamar bismillah ne akai ko za ka samu wannan zanen kamar an rubuta wani kulhu wallahu ko wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani to a yi zane da alkur'ani don zana wata halitta da wannan rubutu na alkur'ani a yi kamar zane wani mutum dan adam za ka gan shi mutum ne amma duk yanayin yadda aka yi rubutu aka yi wannan zane ayoyi na alkur'ani ko yanayin yadda aka yi wannan zane na wannan rago ko na wannan dabba ko na wannan tsuntsu ayoyi na alkurani mai girma mala yake yin haka bai halitta ba domin wannan ya zama to kamar walakantar da ko in ce rishin girmama wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mala yake yana daga cikin abubuwan da ya mana bayani akai kuma cewa bai halitta ba a rinka ɗaukan ayoyin alkur'ani ana laƙa su a wuraren da suka zamanto wurare ne na wasa wurare ne na wasa ba don komai ba don saboda kawai zamanto ado a wajen wuri ne da aka san wannan wurin ba wuri ne da ya zamanto da ana girman wannan wurin ko ya zamanto wuraren wasa dai wurin shagali da sauransu a zo a rubuta ayoyin alkur'ani ba don komai don saboda kawai ado malai ce wannan shi ma bai halitta ba saboda kamar yadda ya ce mana bai halitta ba rubuta ko yin ayoyi ko a rubuta ayoyi na alkur'ani mai girma dan ya zamanto a rinka sanya wuraren da ake zama su rinka kyawo dan a rinka kwalliya da shi ko dan a rinka tunanin cewa wannan ayoyin da aka sa a wannan ɗakin zama ko wannan ɗakin kwana ko wannan shago na wani kasuwanci ayoyin qur'ani nan da nasa ai za su kore mini dukkan wani abin da ya zama yana da alaka da hasada ko za su jayo mini ko a ɗauko ayoyi na arziki wanda ke magana akan arzitarwa ko Allah subhanahu wataala shi ke arzitarwa a ɗauko wannan ayoyi na alkur'ani a rinka sanya a wuraren kasuwanci don cewa itikadin cewa ƙuduri cewa ai wannan ayoyin za su jawo mana arziki ko da sauransu ma cewa wannan abubuwan duk bai halitta ba wannan abubuwan ba su halitta ba saboda haka mala ce mana haka kuma bai halitta bai zamanto a sanya wuraren da ake kasuwanci da shi kamar da muka faɗa a sanya alkur'ani rubutun alkur'ani a wannan wajen ba tare da girmama wannan lafuzan na alkur'ani ba kamar yadda muka faɗa cewa don doka cewa wannan abin wai zai kama na arziki ko zai korar mini da wata irin wata hasada da ake min da sauransu malaka wannan bai halitta ba amma malaka amma idza kutibat fi alquran ala wajihin sahih faraji jawazu bai wa shira'iha haku malaka mana dangane da abubuwan da suka shafi yin kasuwanci da wa'annan nau'i-nau'i na lauha nau'i-nau'i na wa'annan hotunan da ake sarwa na alkur'ani rubutun alkur'ani a ɗauka a rinka kasuwanci da shi a ɗauka cewa wannan abin shari'a ce ce, wannan ba Allah ba subhanahu ta'ala bai shar'anta yin haka ba amma idan ya zama to ana rubuta ne ba don komai ba don saboda kaman wa'annan ayoyi su zama to mutum ya karanta zai iya wa'azantu to mala yace wannan babu laifi akai saboda haka mala yayi kama da ci gaba da bayani abubuwan da suka shafi alkur'ani mai girma mala yace mana ya halitta sanya aya daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma a cikin kwamfuta ko a sanya shi a cikin waya salula na hannu idan ya zamanto wannan ayan da ka sanya a sama wannan kwamfuta a sama wannan shashar taka ta kwamfuta ko na na'uran naka na, hannu idan ya zama to ka sanya wannan ayoyi ne da an buɗa a karanta kamar da aka sanya hoto a cikin waya na hannu da ka buɗe waya sai ga hoton wani ko wani hoton wani gida ko wani hoton wani abu to sai malaci ya halitta aya qur'ani ma a sanya idan ya zama to manufan yin haka shine dan ka wa'azantu wannan aya ko da yaushe yana tunatar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka malam ya ci gaba da bayani kamar abubuwan da suka shafi wa'annan ayoyi ko mu ce wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala mai girma mai daraja alkur'ani malam ce mana kuma ya juzu wadu aya qur'aniya fi tasmim safha ra'isiyya limawqi elektroni ya halitta a sanya ayoyi na alkur'ani akan wani yanan gizo-gizo ko wani shafi na wani karantarwa da ake yi a wannan yana na gizo-gizo a intanet da sauransu harkon shafin ya halitta malaki a sanya wasu ayoyi na alkur'ani amma ya zamanto wannan shafi na intanet shafi ne wanda ya zamanto ba a aikata abubuwan suka zamanto na sabon Allah a ciki amma idan ya zamanto shahi ne wanda ya zamanto ana sabon Allah a ciki a cikin intanet kawai suka kawo wani ayoyi suka sa malaki wannan bai halitta ba amma inda ya zamanto shafi ne wanda ba a sabon Allah abubuwan da suke watsawa da abubuwan da suke sanya ba saɓo ne na Allah ba malai ce wannan ya halitta a sanya wannan ayoyi na alkur'ani a ciki saboda haka malai ce haka kuma ya halitta kama irin na'urorin ga na zamani ko cikin sauran wuraren sadarwa na zamani za ka samu akwai wuraren da za a ce mutum ya sanya hoton shi to maimakon hoto malai ce sai mutum ya sanya ayoyi na alkur'ani malai ce wannan ya halitta babu laifi dangane da yin haka saboda haka malai kara ce mana kuma bai halitta ba a rinka amfani da alkur'ani don saboda yin addu'a da wannan alkur'ani don saboda jin dukiya bi don saboda neman kuɗi ka ce kawai kai ga kanan mahardaci ne ko idan an samu wani abu za a kira ka ka zo ka zamna ka karanta alkur'ani kana karban hatiya da sauransu ba don komai ba dai ya zamanto a rinka biyan ka dangane da wannan abubuwan da kake malace wannan yin haka bai halitta ba saboda haka wannan su ne ɗaya daga cikin bayanan da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda za mu dakata a nan wanda idan Allah ya so da za mu ci gaba da bayani dangane da abubuwan da suka shafi wannan hukumce hukumcen da malam yake kawo mana wanda suke da alaka da alkur'ani mai girma wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu anan za mu dakata za mu ci gaba a cikin darasin namu da zai zo gaba insha Allah wa sallallahu ala nabiyyina ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu